biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare akan mita shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro mu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. Duniya na cike da fargabarin cabewar yaƙi tsakanin India da Pakistan bayan hare-haren da ya hallaka gwamman mutane. Masu ruwa da tsaki a Najeriya sun tsananta kira ga mahukunta don samar da makaman zamani ga soji. Kotu a Kenya ta ci tarar masu safarar tururuwa ba bisa ka'ida ba. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Alkaliman mutanen da harin Indiya ya hallaka a lardin Punjab da wani yanki na Kashmir da ke karkashin ikon kasar ya kai mutum 26 bayan ga jikkata wasu gwammai a wani yanayi da Indiya ita ma ke cewa ta yi asarar mutane goma a ruwan wutar da sojin Pakistan suka yi a yankin Kashmir da ke karkashin ikonta. Wannan na zuwa a daidai lokacin da kasashen duniya ke kira ga bangarorin biyu da suka yi zuciya nisa don kaucewa barkewar yaƙi a tsakaninsu. Azmi Fatima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. akalla jiragen yakin indiya uku pakistan ta kakkaɓo a safiyar yau laraba bayan da tun cikin daren jiya indiyar ta kai hare-hare sassa daban-daban na pakistan da ya kai ga mutuwar ɗumbin fararen hula da kuma rusa wasu gine-ginen gwamnati harin da kai tsaye pakistan ta bayyana da shiga yaƙi tsakanin su cike da fargabar yiwuwar islamabad ta mayar da martani nan da sa'o'i 24 zuwa 48 kuda yake shahid hussein masanin siyasar ƙasar ya ce abu ne mai matukar wahala ƙasar ta mayar da martani domin tana da fatan yayyafa wa rikicin ruwan sanyi bayanai sun ce har zuwa yammacin nan ana musayar wuta akan iyaka tsakanin sojin kasashen biyu makwabtan juna da kowace ke da makamin nukiliya a wani yanayi da ma'aikatar wajen islamabad ke cewa new delhi ta karya dukkanin ka'idojin ƙasa da ƙasa bayan hare-harenta a cikin pakistan daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya da ma ƙasashe makwabtan pakistan da indiya ke kiraye-kirayen ganin an kai zuciya nesa tsakanin ɓangarorin biyu ita ko gwamnati. gwamnatin taliban can a afghanistan cewa da ya shigar kasashen biyu yaƙi barazana ce ga tsaro da zaman lafiyar yankin baki ɗaya hankulan duniya sun karkata a fadar vatican domin ganin bullar farin hayaki da zai nuna cewa manyan limaman katolika sun yi nasara a zaben papar roma da suke yi a yau laraba a halin yanzu manyan limaman na can a fadar domin zaben sabon papar roma na 267 a tarihi wanda zai jagoranci mabiya ɗariƙar ta katolika bayan mutuwar papar roma francis a watan da ya gabata yana da shekaru 88 manyan limaman 133 da ƙasashe 70 za su yi zaben cikin sirri da nutsuwa tare da ƙaurace wayar salular su har sai sun samu nasara a zaben sabon shugaban da zai jagoranci majami'ar mai mambobi miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu. Sabon shugaban gwamnatin Jamus Frederick Mez ya ce dole dukkanin kasashen kungiyar tarayyar Turai EU su kara yawan kasafin kuɗin da suke warewa tsaro su kuma zage dantse wajen taimakawa ƙasar Ukraine. Nuradu Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani. Mers ya yi wannan kira ga kasashen mambobin EU ne yau Laraba a birnin Paris a yayin da yake jawabi ga taron manema labarai tare da shugaban faransa emmanuel macron baiga ta buƙatar gaggauta cike gibin kasafin tsaron nasu da kuma ƙara yawan tallafi ga ukraine shugabannin biyu sun sha alwashin buɗe sabon babi ga nahiyar turai a ƙarƙashin jagorancin faransa da jamus bulaguran da friedrich merz ya yi zuwa faransa na matsayin ziyara ta farko zuwa wata ƙasa da ya kai bayan lashe zaben shugabancin gwamnatin jamus zagaye na biyu da ya gudana a jiya talata da ƙuri'u 325 daga cikin jimillar 630 na 'yan majalisar dokokin ƙasar daga faransa shugaba mers zai kama hanyar zuwa poland yayin da kuma ake sa ran nan da 'yan makonni ya kai ziyara kiev babban birnin ukraine matsalar rashin abinci na ƙara ta'azzara a gaza yayin da isra'ila ke kan bakanta na hana shigar da kayayyakin agaji zuwa zirin a wani yanayi da akan ke jefa fannin lafiya cikin mummunan yanayi wata karamar yarinya yar watanni hudu janan alskafi ta rasa ranta a gaza saboda cutar tamuwa da ta kama ta sanadiyar rashin abinci kuma saboda rashin madarar da ya kamata a bata ta rasa ranta wannan na zuwa a daidai lokacin da isra'ila ta ce akwai yahudawanta 24 da ke raye wanda hamas ke tsare da su a gaza bayan shugaba donald trump ya ce 21 ne baya ga guda uku da wato ya bayyana cewar sun rasu a wani sako da ya wallafa a shafinsa na x yau laraba jami'in da ke kula da batun fursunonin isra'ila gal hist ya ce hamas na rike da mutanen su 59 24 a raye 35 a mace ukraine ta sake kaddamar da hare-hare a moscow a rana ta uku a jere abinda ya tilasta rufe jiragen wato filayen jiragen saman da ke babban birnin rasha awanni kaɗan kafin tasowar shugaba shi jinping daga china a ziyarar da zai kawo wanda dama ma kif ta nuna kin amincewarta da hakan an tsara shi jinping zai isa rasha a daren larabar nan wanda dama kasar sake zama mafi yawan sayan mai da wato da iskar gas daga rasha matakin da ya zamar mata madogara duba da yadda kasashen yammaci suka ƙaraba mata takunkumai saboda yakin ukraine To labarin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Dokokin Tarayya da tsaffin janar-janar din soji a Najeriya sun bukaci gwamnati da ta samar wa dakarun sojin ƙasar makamai na zamani da zai ba su damar kawo ƙarshen har-haren 'yan ta'adda yankin arewa maso gabashin ƙasar. Tuku yaya masana tsaro ke kallon wannan kira da aka yi wa gwamnati? Janar Idris Bello Dambazo mai ritaya ya yi mana tsokaci a kai. wannan kira ka ya yi daidai kwarai da gaske domin abubuwa uku da suke da muhimmanci a wajen yaƙar abokan gaba na farko yawan makamai idan kana da makamai waɗanda suke tumfi na abokin gaba to kana gaba da shi na biyu shine bayanan sirri ka san yanayin da yake ciki a inda yake saboda haka za ka iya zuwa ka kai masa farmaki kuma kai nasara na uku shine yawa ya kamata a ce A najeriya muna da jami'an tsaro a kaskance a ce muna da miliyan ɗaya saboda in ka duba abin da ke faruwa yawancin 'yan ta'addan nan idan za su kai hari za a ga su wajen ɗari biyar shi suke cin galaba to kuma mu sai mu je mu ajiye sojoji yan tsiraru a can wani wuri babu mai kawo musu ɗauki sai a je a yi ta kashe su wannan kira ya yi daidai kuma na goyon baya janar idris bello dambazau mai ritaya kenan mayakan boko haram sun hallaka wani kwamandan soji a karamar hukumar goza ta jihar borno baya ga kashe wani soja a harin da suka kai da sakar daren talata da ke tabbatar da faruwar lamarin sarkin goza mai martaba alhaji muhammad shiwu timta ya ce mayakan sun farwa sojin ne a wuraren karfi ɗaya na daren talatar nan sarkin goza ya ce dakarunsu da jami'an sa kai da kuma al'ummar yankin su ma sun kashe mayaka uku har ta kai ga mayakan suka tsere a guje akan babu babura ko da yake jami'an tsaro sun biye musu a baya to har yanzu muna najeriya inda mazauna babban birnin tarayyar kasar abuja suke fuskantar karancin ruwan famfo a 'yan kwanakin nan sakamakon yawan yankewar ruwa da suka dogara da shi daga hukumar samar da ruwa ta babban birnin wakilinmu daga abuja ismail karata abdullahi na dauke da karin bayani hukumar samar da ruwa ta abuja ta bayyana sauyin yanayi a matsayin babban abin da ya kawo matsalar da mazauna ke fuskanta sakamakon yadda madatsu ruwa da ake amfani da su ke fuskantar janyewar ruwa a wannan lokacin da ake ciki. Daniel Sarka Audu shine shugaban hukumar. In aka samu ruwa ya ɗan rage a dam, to pressure zai rage. Wato abin ma'ana ruwa ba zai zo da karfi yadda ya kamata ba. To ba za mu samu isasshen ruwa yadda za mu sarrafa mu raba ma jama'a ba. Wannan matsala dai na ci gaba da jefa mazauna yankunan cikin garari. Muhammad Awal ɗaya ne daga cikin waɗanda ta shafa. Kaga duk dai abin da za a yi a rayuwa za a ce sai da ruwa ne to kuma gashi ba a samu shi gaskiya dole ake shiga takura na magana a ga ya za a yi a sai ruwa ko kuma yadda dai da dai za ka yi samu ruwan da za ka biya ka. Shi ma Umar Shehu Damana daga yankin Gwagwalada ga abin da ya ce. Matsalan karancin ruwa da ake samu abin ya ba daɗi wani lokaci masu ruwan nan masu yawa da baro ɗin nan sai su ce maka su za su sai da nasu 1.5 kuma ruwan ba mai daɗi ba ne. To ko me gwamnati ke yi domin magance wannan wannan matsala Daniel Sarka Audu ya bayyana cewa ana kokari yadda za a faɗaɗa kusan kowa ya samu ruwan sannan wurare da ke sama elevated area ko su famfuna da muka gyara domin mu tabbatar cewa mutane sun samu isasshen ruwa baya ga matsalar sauyin yanayi gyare-gyaren hanyoyi da ake yi a ciki da wajen birnin na Abuja na daga cikin dalilan da suka haifar da karancin ruwa a wasu yankunan. Ismail Karatu Abdullahi, Abuja, RFI Hausa. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta sanar da haramta yin amfani da babura a wasu yankunan kasar da ke fama da matsalar tsaro a wata wasikar umarni da ya tura wa gwamnan jihar Dosso. Ministan cikin gidan kasar ya ce daga yammacin ranar jiya wato daga zuwa yau laraba an haramta yin amfani da babura a yankunan dogon dutse tsibiri da kuma jinju waɗannan dukkaninsu suka yi iyaka da wani bangare na jihohin sokoto da kebbi da ke najeriya hukumomin kiwon lafiya a ƙasar ghana sun shiga tashin hankali biyu bayan karuwar matasa da ke ta'ammali da hodar iblis nau'in opioid wanda hakan yake janyo cece ce a tsakanin al'umma aisha shehu kabara na da cigaban labaran. tuni dai ma'aikatar cigaban matasa ta kasar Ghana ta kaddamar da wani shiri da zai yi yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a tsakanin matasa. wanda gangamin zai wayar da kan al'umma illar take amfani da miyagun kwayoyi da su da kuma yin amfani da horar iblis din wani faifan bidiyo da ya kara ɗaya kafafen sada zumunta ya nuna yadda matasan da suka yi amfani da horar iblis din da kuma wani nau'in magani da ake magance ciwo da shi wanda aka fi sani da raid ke cikin halin nias wanda hakan wata babbar alama ce ta karuwar matasa a fagen wani matashi ɗan shekara ashirin a duniya mai suna Akon Anan wanda ake zaune a yankin yammacin ƙasar Ghana a wata hira da yayi da Arafai cewa yayi kasancewarsa matsinci yana aiki tukuru don haka yana buƙatar kuzari wannan shine babban dalilin sa na amfani da hodar Iblis din haka zalika Charles Manu ya bayyana cewar abokansa ne suka gabatar masa da hodar iblis din tare da zayyana masa abubuwa masu kyau game da ita Samban cewa zai yi aiki tukuru amma kuma ya kamu da cuta masu labarin na zuwar muku ne kai sai daga nan sashen Hausa na Radio France International. Wata kotu a Kenya ta ci tarar wasu mutane hudu dalar Amurka dubu bakwai da dari bakwai kowannen su bisa samun su da laifin kokarin safarar dubban tururuwa a wani lamari da masana suka ce an sauya salo daga safarar namun daji zuwa kwari. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Alkalin kotun Jerry toku ya kama mutanen hudu da laifin fataucin kwarin daji sannan ya umarce su da su biya tara ko kuma su fuskanci zaman gidan yari na watanni goma sha biyu bayan da dukkansu suka amsa laifukan da suka aikata yayin yanke hukuncin alkalin ya ce sarauniyar tururuwa na da daraja sosai a ƙasashen turai da asiya da kuma wasu sassan arewacin amurka tun a ranar biyar ga watan afrilun wannan shekarar hukumomi a kenya suka sanar da kama matasan hudu wato biyu 'yan ƙasar belgium da ɗan ƙasar vietnam da kuma wani ɗan ƙasar Kenya, inda aka zarge su da ƙoƙarin fasakorin sarauniyar tururuwa har dubu biyar da da hudu arba'in. dakarun sudan sun kakaɓo wasu jirage da sheke shirin farwa sansanin sojin ruwa a port sudan a daidai lokacin da aka gf karar fashewa a birnin ko da yake babu tabbacin ko suna kusa da sansanin flamingo tsawon kwanaki kenan mayakan rsf na lugudan wuta a port sudan lamarin da ya shafi ma'ajiyar mai mafi girma a kasar da kuma lalata hanya ɗaya tilo da ake kai kayan agaji kafin kaddamar da har-harar ranar lahadin da ta gabata yankin na zama tamkar mafaka ga ɗaruruwan mutane da suka tserewa yakin da aka kwashe sama da shekaru biyu ana yi a kasar shugaba abdul fatah al-sisi ya ce Gwamnatin Masar da Girka za su sanya hannu kan yarjeniyoyi domin karfafa alakar da ke tsakanin su a wani ne da kasashen biyu ke son samar da wata tawaga a siyasance don taimakawa wajen samun zaman lafiya a yankin gabashin Mediterranean. cc yayin ganawa da shugaban Girka Constantine Tasulas a Athens ya ce alakar su da daɗaɗɗiya ce tun lokacin kakanni a don haka akwai buƙatar ƙara faɗaɗa ta. ofishin hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya ce harin da aka kai wa asibitin kungiyar likitocin ƙasa da ƙasa ta msf a ƙasar cikin sani ne kuma za a iya sanya shi a matsayin laifukan yaƙi msf a ranar asabar ta ce akalla mutane bakwai aka kashe yayin da ashirin suka jikata a harin da aka kai a yankin pangak na sudan ta kudu kwawo yanzu dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin da ke zuwa a daidai lokacin da ake zaman tankiya a ƙasar sanadiyar rikicin baya-bayan nan tsakanin dakarun ƙasa da 'yan tawaye waɗanda ake zargin na da alaƙa da mataimakin shugaban ƙasa na farko rick masha akwai yiwuwar gwamnatin shugaba donald trump a amurka za ta dasa ƙiyar bakin haure zuwa libya a karon farko a wannan mako kamar yadda wasu jami'an gwamnati uku suka shaida a ci gaba da kaddamar da shirin sa na kwashe bakin haure daga washington duk da cewa amurka ta sha yin allah wadai da irin yadda libya ke musgunawa bakin haure da aka ajiye a kasar. amma bi daga cikin jami'an uku sun ce dakarun kasar za su ta su zuwa kasar ta arewacin afirka yau laraba ko da yake sun jaddada cewa komai na iya sauyawa kawo yanzu dai fadar white house da ma'aikatar harkokin wajen amurka da kuma ma'aikatar tsaro ba su ce uffan ba dangane da wannan batu. karfe biyar da mintuna sha biyar. taken labarin wasanni kenan ga kuma captain ahmad abba ya shigo barka da shigowa sannan ki da kokari ai a kullun ina gaya muku cewa ahmad abba dai dan kallo ne <laughs> amma yana dan sharhi akan wasanni mm. to sannan ki da kokari yau kin san za a sake dawowa wasa na turmi na biyu kenan tsakanin arsenal da kuma psg ta kasar faransa wanda za a fafata kafin nan kin san jiya aka fitar da barcelona aka eh. lallasa barcelona zaka ce aka lallasa barcelona to kin san dan wasan barcelona dan lamin yamin ma ya yi alkawarin cewa fa shi da abokan wasansa za su yi ba za su yi kasa gwiwa ba har sai sun lashe kofin zakarun turai din hmm. na efa ga kungiyar wato shi lamin yana da bakin magana yana kokarin kwantar da hankalin magoya baya ne kin san hmm. an ana tsammanin za su yi abun azo a gani to yamal yayi wannan tsokaci ne bayan doke barcelona kamar da muka bayyana da inter milan din ta yi kuma ta wuce zagayen karshe hmm. bayan nasara a wasan da suka yi ruwan kwallaye tsakanin su a jiya to an tashi wasa da ci hudu da uku a san siro din kenan gidan inter milan mm. bayan sun yi uku da uku a gidan barcelona a makon jiya to kafin hutu rabin lokaci inter ta ci barcelona kwallaye har biyu ta hannun 'yan wasanta wato lotaro martine da mm-hmm. hakan kalhanoglu bayan dawowa daga hutu barcelona ta farke ta da taimakon eric garcia da dani olmo har kuma ƙari wanda rafin ya yi mhm. eh, to amma francisco acerbi ya rama wa inter ƙwallo ta uku ana dabda tashi daga wasa wanda ya tilasta wasan zuwa ƙarin lokaci mm. to fratesi ne dai ya ce wa inter milan ƙwallo ɗaya da ya bata nasara wanda ta kai ga wannan gaci barcelona ta rasa damar zuwa wasan ƙarshe karon farko cikin shekaru goma mm. yanzu inter milan ɗin za ta haɗu ne ko da psg ko kuma da arsenal waɗanda su kuma za su fafata a daren yau mm. to yau ne kamar yadda muka bayyana za a fafata turmi na biyu kenan mm. tsakanin psg da kuma arsenal a park de prince na kasar faransa mm. haɗuwar farko dai psg ce ta doke arsenal da ci ɗaya mai ban hauci a gida kuma wato sai dai dan wasan arsenal uh, declan wato rice ya dage cewa gonas din fa na da kwarin gwiwa mhm. cewa za su ba da mamaki wajen uh, farke bashin kullo da ke kansu yanzu haka tare da samun nasara a babban birnin na faransa hmm. domin za su yi wasan karshe domin su kai wasan karshe na zakarun turai yau akwai kallo domin za a fafata <laughs> akwai kallo kin san hmm. shi ma kocin na arsenal mike arteta hmm. yace lallai suna paris ne domin kafa tarihi akan psg kin san ba za su yi kasa a gwiwa ba kenan to muna godiya ahmad abba anan za mu dakatar da kai to madalla to yanzu kuma sai sharhin jaridu ga rukayya abba kabar ta shigo barka da zuwa To za mu fara daga tarayyar Najeriya da jaridar Daily Trust wadda ta wallafa labarin da ke cewa akalla yara miliyan ɗaya daga jihohin Borno, Adamawa da kuma Yobe ne ke fama da cututtukan da ke da alaka da yunwa mm. adadin da ya ninka kansa kan wanda aka samu a bara. Jaridar ta ce sama da mutane dubu ɗari shida cikin wannan adadi na yara ka iya rasa ran sunan da watanni shida masu zuwa matukar ba a kai musu daukin gaggawa ba haka kuma labarin jaridar ya ci gaba da cewa mutane miliyan hudu da na cikin hadarin fuskantar annobar ta yunwa a jihohin uku da ake yi wa lakabi da b to wannan ita ce shekara ta shida da jihohin uku ke fama da wannan matsala a jere kuma babu alamun gwamnati na daukar matakin magance matsalar yadda ya dace to babban labarin jaridar Ghanaian Times ta kasar Ghana na cewa gwamnatin kasar ta kwace izinin amfani da fasfan tafiye-tafiye na jami'an diplomasiya guda ɗari bakwai da ɗaya a cewar ta tuni lokacin amfani da su ya kare bayanai sun ce gwamnatin ta ɗauki mataki ne a sakamakon yadda jami'an suka ƙi biyayya ga tsarin mayar da fasfan kamar yadda gwamnati gwamnati ta bukaci su yi a baya to a wata sanarwa da ministan harkokin waje na kasar ya sanya wa hannu ta ce hukuncin ya kuma shafi ministoci da matansu tsaffin 'yan majalisar dokoki su ma da matansu da kuma manyan alkalai da dai wato da suka yi ritaya kenan da dai sauran ma'aikata. Mm. To bari mu tsallaka ga yankin Asiya kenan mu bude jaridar Manila Times da ake wallafawa a kasar Philippines wadda babban labarin ta ke batu kan tsananin zafi da kasar ke fuskanta wanda ya kai matakin jefa rayuwar jama'a cikin hadari. To hukumar lura da yanayi ta kasar ta ce zafin zai shafi yankuna 24 ciki har da babban birnin kasar Manila wanda zai fuskanci zafi kan maki 44 zuwa 45. Bayanai sun ce zafin yi a yankunan Pacific sai city da kwanzon city ya kai maki 45 tsananin zafin da ba a taba ganin irinsa ba a tarihin kasar hukumomin lafiya tuni suka fara ba da shawarwari ga jama'a kenan kan yadda za su tafiyar da ayyukansu na yau da kullum a cewar su zafi ya yi tsananin da jikin dan adam ba zai iya dauka ba to bari mu karkare da jaridar wato iranian times kenan da ake wallafawa a iran inda jaridar ta ruwaito labarin da ke cewa kasar ta gargaɗi isra'ila da kuma amurka kan yunkurin kai mata hare-hare to da yake jawabi bayan wata takarda da iran ta aike wa amurka amir sa'id iravani babban jami'i a gwamnatin ta iran ya ce binciken karkashin kasa ya nuna cewa isra'ila na shirin kai kaiwa tehran hari a matsayin ramuwar gayya kan harin da mayakan huti na yemen suka kai mata to sai dai ya ce kasar ta yahudu ta kwanda sanin cewa matukar ta yi wannan ganganci ba shakka za ta kwashe kashinta a hannu. Mm, to muna godiya. gwamnatin jihar yobe da ke najeriya ta shirya wani taro da zai lalubo hanyar dakile rikicin manoma da makiyaya a jihar bilyamin yusuf na dauke da rahoto a kai gwamnatin jihar yobe ta hada manoma da makiya da sauran masu ruwa da tsaki domin samun fahimtar juna da yin aiki tare don tabbatar da cewa an shawo kan matsalar wacce ta gici ta gicin yawa taron ya kuma hada da hukumomin tsaro sarakuna na gargajiya shugabannin kananan hukumomi da shugabannin al'umma da shugaban kungiyoyin manoma da makiyaya a taron a tsayar da shawarar karfafa fadakar da al'umma hanyoyin da za a bi don magance rigingimu da ake samu tsakanin manoma da makiyaya kungiyoyin makiyaya da manoma sun yaba da matakin da gwamnati ta ɗauka kafin faruwar matsalar kuma sun ce kwalliya za ta biya kuɗin sabulu honorable karim mohammed bello shine shugaban kungiyar makiyaya ta kudin allah ta tarayyar najeriya duk fitina musamman ta arewa maso yamma da arewa ta tsakiya galibi tana tsirowa ne daga karamin abu wato tsakanin fitinar da take tsakanin makiyaya da manomi rashin magance ta sai ta hayayyafa ta bunƙasa ta zama wata fitina daban ta rikide to muddin ka magance wannan ko a gobe in Allah da zaka samu sauki mai yawan gaske don babu abin da ya kai zaman lafiya da su ma manoma sun yi fata za a aiwatar da shawarar da taro ya zata inda suke sai hakan zai taimaka wajen magance matsalolin da rigingimun tsakanin makiyaya da manoma Alhaji Usman Gare shine shugaban kungiyar manoma ta kasa reshen jihar Yobe wato Afan a tagace. Duk abin da zai kawo mana ci gaba a jihar mu ta Yobe da hadin kai na al'umma mu na jihar Yobe muna goyon baya insha Allah yanda muke ganin alamarin alaman kawo zaman lafiya da muke ganin nan duk abin da zai kawo mana zaman lafiya ai muna tare da goyon bayansa insha Allah. Sannan kuma ga shi mai girma gwamna yana da harkar noma kullum akan a yi noma a samu ayyukan yi mutane mata samu da mata su tashi su dukuma da harkan noma domin saboda shine zai kawo mana ci gaba har ma yadda yake taimakawa ya sa mutane suka yi kokori an ga ci gaba makiyaya suna kuka gurin ana karancin guraren kiwo ya kebe musu guraren kiwo sauran masu ruwa da tsaki kamar malam sani ahmed imam sun ce abin da aka yi a wannan lokaci rigakafi ne wadda masu iya magana suka ce tafi magani gaskiya wannan taro na ga mahimmancinsa kuma zai tasiri saboda an yi taron nan ne domin kawo zaman lafiya tsakanin manoma da makiyaya rigakafi ne akan a jira sai lokacin yayi kuma wani abu ya tazo shine aka fara tun yanzu saboda kaga duk abin da aka ce an an tare shi tun kafin lokaci yayi to za a fi samun nasara akan shi masana da masharanta kamar professor Lawal Jafar Tai na Jami'ar Jihar Yobe da ke da maturu na gani sai dole an ginda sharuɗa da za a bi domin aiwatar da manufofin yin wannan taro. Taro ne wanda yake da muhimmanci kuma dama abin da ya kamata a yi kenan domin magance wannan matsaloli da suka kici suka kicin cinyewa. To amma dai abu gaskiya na farko shine dole ne sai an ginda sharuɗa akan yadda za a yi a aiwatar da dukkan waɗannan maganganu da aka yi. Na farko dole ya zama akwai dokoki wanda za su dinga yin aiki akan makiyaya da dokoki wanda za su yi aiki akan kuma su manoma. Gwamnan jihar Yobe Honorable Mai Malabu ya jaddada muhimmanci tsaurara matakan kulawa yayin lokacin girbi musamman ganin yadda amfanin gona ya bunƙasa a damurar da ta gabata. Biliyamin Yusuf Damaturu, Arafai Hausa. Yau manyan limaman ɗariƙar Katolika na duniya sama da 130 ke gudanar wato ke fara gudanar da zaben Papar Roma domin mai gurbin Francis ya rasu a watan jiya. Domin sanin yadda ake gudanar da zaben Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Bishop Ignatius gama ɗaya daga cikin manyan limaman Katolika a Najeriya kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. To Archbishop Ignatius gama shin yaya ake zaben sabon Papa Roma? Wannan ya bambanta da yadda ake na siyasa. Samun labarin rasuwar paparoma akwai waɗanda ake kira cardinals suna ta wurare daban-daban a duniya. Muna da ɗaya a nan a Najeriya wanda zai zama waɗanda za su zaɓe shi paparoma na gaba. Don wanda suna kasa da shekaru tamanin, su ne akan iya bar su su yi wannan zaɓe. Saboda haka za a haɗu a Rome za a yi ta'addu'o'i ana roƙon Allah ya nuna musu hanya ya nuna musu wane ne ya dace da wannan matsayi bayan an yi addu'o'i an doyi sai ya shiga zabe na yadda kuriya na kuriya cikin asirce za a yi ba wai za a yi kowa yana kallo ba za su shiga cikin ɗaki wanda ake kira conclave a wurin za su yi rantsuwa cewa ba wanda zai zabe na son kai ba wanda zai zabe don wani abu banda a zabe mai tsaftar zuciya mai tsarki mai kuma iya aiki haka za a yi za a yi zabe da cikin sunan Allah wanda ya dace. To ta yaya za a san an yi nasarar wannan zabe? So in an yi sa'a an samu kuri'u da sun kamata sai nan ne za a kona su ah, votes da aka yi sai in hayaki ya fita sama baki ah, that means ba samu an zabi fafaroma ba ba samu nomban da ya dace ba amma ran da aka ga ya fita fari a sama to an samu sabon fafaroma sai a fara murna bayan ko awa da haka za a sanar ma duniya a shirye daga nan fafaroma ba zai koma gidan da ya fito ba garin da ya fito ba nan za a saka masa kaya sai ya fito fili ya ce ya bayana kansa to haka za a yi har a samu fafaroma so muna fata ruhu mai sarki zai bishe da su cardinals tafirin mu za a samu fafaroma wanda ya dace da ecclesiar katolika wanda kuma ya dace a ji duka duniya a yi aiki da shi mutane da dama musamman daga afirka na fatar ganin an zaɓo wani daga yankin domin zama fafaroma kana ganin lokacin yin haka yayi ya kamata a cikin tarihi ya dade za a ce dai cikin an shi akwai afirka ko biyu ko uku ne sun taba rike wannan matsayi amma ya daɗe ya daɗe kwarai da gaske tun da farko ne na ji amma a yanzu haka akwai bishoshi akwai cardinals da yawa daga afirka yana yiwuwa za a samu a zabi cardinal daga afirka ya zama ko yana yiwuwa a cikin aladar katolika kowane namiji wanda ya yi baptisma aka yi mashi baptisma yana da yanci ya zama fafaroma amma mun san haka ba zai faru ba sai wanda ya naɗa shi bishop ko ya zama cardinal a tsakanin su za a iya zabi paparoma domin sun waye da harkokin ecclesia da abubuwan da suke gudanawa amma yanzu haka a bisa ga tarihi a cikin cikinsu cardinals dari da ashirin ko fiye da haka kaɗan a cikinsu za a zabi pope inda in allah ya yarda saboda in mutumin afirka ne an yarda da shi zai zama pope zai zama ba abin da ya hana ɗan afirka zaman pope archbishop ignatius kai gama mun gode sosai da wannan bayani godiya ga allah allah albarkace ku Daga yanzu sashen Hausa na Arafa ya sake dawo muku da shirin nan na duniyar mu a yau wanda zai rinka gayyato ƙwararru don tattaunawa da su kan wasu daga cikin muhimman abubuwan da ke faruwa a duniyar nan tamu. Shirin duniyar mu a yau zai rinka zuwa ne a duk ranar Asabar da misalin karfe biyar na yamma sannan a saurarin maimaicin sa a ranar Lahadi da misalin karfe bakwai na safiya a agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Kasance da Arfa Hausa a ko da yaushe don sauraron kayatattun shirye-shirye masu ilmantarwa. alhamdulillah da aka muka zo ƙarshen zagayen farko na labaran inda tun da fari kwaji cewa duniya na cike da fargabarin cabewar yaƙi tsakanin india da pakistan bayan hararen da ya hallaka gwamnan fararen hula masu ruwa da tsaki a najeriya sun tsananta kira ga mahukunta don samar da makaman zamani ga soji kotu a kenya ta ci tarar masu safarar tururuwa ba bisa ka'ida ba